An kundura lura cikin gonarku albarkar gonar batta taso na ci gaba ko ina. To akwai wasu wuraren da suka fi nau'in taki fiye da wasu wurin. Idan lokacin tashin kara ne ko hawan zangarnu za ku ga wani waje har ya nina. To kar ku ga nan din kuma ku kyale. Don ko da zangarniya ta soma diya to tana haddasa jan kwari kan hatsi ko ga wake. Kar a ce sai sun nina baki daya sannan za a soma girbi. Ya waje ba a sauya hali kamar yadda ake samun sauyin yanayi kuma an gonar taku ba ta da nau'in taki shimfiɗa baki ɗaya to a hamzarta a girbe inda ya riga ya nina ko ina cikin gonar idan albarkar ta nina to a girbe ta hakan zai zama kokowa ga kamun kwari don ku samu ku adana albarkar da kuka noma. Me ya kamata a sama magani a wannan lokaci? abun da mutane ba su sani ba ba wake kaɗai ba ke son a sanya mishi magani a wanga zamani da muke abinda muka gano 'yan lokutan bayan nan hatsi ma na fuskantar harin tsutsar kafila akwai kwarin da ake gani kan zangarnu dukansu suna taimakawa ga raguwar nau'in girbin da za ku wane mataki ne ya kamata a ɗauka wajen sanya magani akwai magunguna cikin kasuwanni amma shawarin da muke ba manoma shine kar su sai kowane irin magani barkatai ko da kuma sun saya to su kokarta su je wajen mushan gona su nuna mashi kalar magani zai diba zai ga nau'in kuma zai baku shawarin da ya dace an kuma bai dace ba zai faɗa muku kuma zai nuna muku yadda za a amfani da maganin a wani lokaci za a sashi. Ko akwai kula ta musamman wajen sanya magani kan wake? A fuskar wake shi ma a yi bibiyar girbinsa duk inda ya nuna ana bi ana girbewa don wake ya fi nuna buƙatar a sa mishi magani abinda ya dace ma da zaran ya so hure to a sa magani. magani don huran wake yana jan kwari to a aka wa wurin magani zai zama inda kwarin ba za su sabka ba bale ma maganin an kuka sa shi nau'insa na iya yin mako ɗaya zuwa mako biyu yana aiki kenan kwarin ba samun rayuwa a wannan wuri wake da hari ko ba harin kwari ku sa mishi magani an dai kuna son ku samu amfano mai kyau